بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha shida ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin jawabi ulfawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi a cikin shafi na talatin da hudu daga ƙasa bismillahi rahmanir rahim أورد الحافظ المنذري في كتاب القيم الحافظ المنذري ya kawo a littafin shi mai kima sunan littafin a targib wa targib ya kawo karkashin babun a targib mina da'awa fil ilmi al wal Qur'an wato tsoratarwa daga da'awa a cikin ilimi da Qur'ani mutum ya ringa da'awan shi mai ilimi ne ko ya ringa da'awan shi mahaddacin Qur'ani ne ko masanin Qur'ani ne na'am aurar hadisan wato Imam al-Munziri rahimahullah ya gangaro da hadisi game da hadarin taskiya hadarin tsarkake kai da kuma jiji da kai an Umar ibn khattab radiyallahu anhu an karbo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ce musulunci zai bayyana musulunci zai yi rinjaye akan kafirci hatta tasalifa har yan kasuwa za su ringa kaiwa da komowa a cikin teku suna kaiwa su yi tafiya zuwa ƙasa kaza a cikin teku kuma su dawo a cikin teku wa hatta tahuba alkhayr fi sabilillah kuma dawaki za su kutsa wajen yaki fi sabilillah thumma yazharu qawmun yaqra'una alquran sannan wasu mutane za su bayyana suna karanta alqur'ani yaqulu man aqra'u minna idan mutum ya karanta qur'ani wato ya gamsu da karatun sai ya ringa alfahari yana cewa man aqra'u minna yanzu mu din nan waye fi muke karatun Qur'ani eh a Najeriya gaba ɗaya yanzu wane ne kamar mu man a'lamu minna wane ne yafi mu ilimi man aqrau minna wane ne yafi mu sanin fiqhu man qala li ashabi sannan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa hal fi ulaika min khairis shin wa'annan mutane da suke ainihin alfahari suna jiji da kansu shin a cikinsu akwai alkhairi kuwa sai suka ce wa annabi Allahu wa rasulu a'lam Allah da sa suka fi sani wala ta minkum min hadhihi al-umma sai annabi ce wa'annan mutane masu jiji da kai masu alfahari masu nuna isa daga cikin ku suke daga cikin wannan al'umma ummatul ijaba ulaika hum waqudun kuma wa'annan mutane su ne makamashi na wutan jahannama an gane a duk mutumin da Allah ya ba ilimi sai yana jiji da kansa yana taskiya yana alfahari to wannan yana daga cikin makamashi na wutar jahannama Allah shi tsare mu Nasiru eh Nasiruddin Albani ya hasana hadisan bi shawahid wato duba cikin sahihu targhib wa targhib nashi sai na ce wa dalibul ilmi muzakki al-ujub al-mu'jib min nafsi wato dalibin ilimi almuzaki mai tsarkake kanshi almu'jibu bi nafsi mai jiji da kansa haqiqa jiji da kansa zai iya janyo shi zuwa ga zuwa ga girman kai mm. wa ila ta'ali ila ard kuma zuwa ga daukaka a doron kasa yana ganin yafi kowa qad ja'a al hadith an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam lalle ya ce la yadkhulu aljannata man kana fi min kibr wato baya shiga aljanna wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayan zarra na girman kai idan mutum na da gwargwadon ƙwayan zarra na girman kai baya shiga aljanna ya kafirta ne eh idan mutum na da girman kai jira kafiri ne shi kenan eh to in ba kafiri ba wane ne zai shiga aljanna Hmm? an ce wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai baya shiga aljanna kenan zai da